Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau talata bakwai ga watan maris na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu muna dauke da rahoton shirye-shiryen fara amfani da tashar jiragen sama da ke kaduna yayin da ake rufe ta abuja a daren yau muna kuma dauke da rahoto akan wasan kwallon kafa da 'yan kungiyar flamingo suka yi da na sakwatarima academy ƙarƙashin wani shiri na haɗin gwiwa tsakanin voa da cibiyar raya ƙasashe masu tasowa da ake kira usaid Bayan haka za ku ji rahoto akan rantsar da babban alkalin kotun kolin Najeriya. Yau abin da muke so mu ji daga gare ku kenan. Shin me kuke fatan ganin babban alkalin yayi yayin da ya fara wannan babban aikin? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sabon shirin tsarin da zai yi wa kuskure kan kiwon lafiya wanda 'yan jam'iyyarsa ta Republican suka fara aiki a kai abu ne mai ban sha'awa sai dai mai yiwuwa shirin ya fuskanci tarnaki a majalisar dokokin kasar. A wani sakon Twitter da ya aiki shugaba Trump ya rubuta cewa dokar da ta samar da tsarin kiwon lafiyar da kasar ke amfani da shi a yanzu wanda tsohon shugaba Barack Obama ya samar annoba ce kuma yana kan rugujewa cikin gaggawa. sabon shugaban na amurka ya ce yana aiki kan wani tsari da zai haifar da gasa a tsakanin kamfanonin da ke hada magunguna wanda hakan zai rage farashin magunguna masu tsada sannan ya ba mutane damar samun inshorar lafiya mai rahusa 'yan jam'iyyar ta republican sun sha alwashin za su yi watsi da tsarin kiwon lafiya da ake kira obama obamacare sai dai tuni wannan yunkuri ya fara fuskantar suka daga 'yan jam'iyyar ta republican masu ra'ayin mazan jiya a majalisar dokokin wato wakilai da na dattawa da kuma 'yan democrat da suka sha alwashin ganin sun kare tsarin kiwon lafiya na obamakiya ƙasar iraki ta nuna jin daɗinta bayan da amurka ta cire ta daga jerin sunayen wasu ƙasashe mafi yarin jayin musulmi da sabon umarnin da shugaba donald trump ya bayar na hana su shiga amurka yayin da sudan wacce ke cikin gaba wato wadda ke ci gaba da kasancewa a jerin ƙasashen ke nuna adawarta da matakin A wata hira da ministan harkokin wajen Iraki ya yi da kamfanin dillancin labaran Associated Press, Ahmad Jamal, ya ce matakin janye sunan Iraki a jerin kasashen zai kara yauƙin dangantakar da ke tsakanin Amurka da Iraki a yakin da suke yi da kungiyar IS mai tsatsauran ra'ayi. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce cire Iraki daga jerin sunayen kasashen da wato da aka haramta wa shiga Amurka na wani lokaci ya biyo bayan binciken kwakwaf da aka yi kan 'yan kasar ta Iraki tare da haɗin gwiwa gwamnatin ta Iraki. Amurka ta aika wa da Koriya ta kudu wasu makaman kariya na a mataki na farko da ake kira THAAD a takaice waɗanda za ta kare kanta daga takalar da makwabcinta ta arewa ke yi mata. kamar da wani kwamandan amurka a yankin pacific ya faɗa a yammacin litinin admiral harry harris ya ce aikawa koriya ta kudu da waɗannan makamai wani mataki ne na tabbatar da dankon zumuncin da ke tsakanin amurka da koriya ta kudu da kuma kare dakarun amurka da ƙawayenta da ke yankin su dai waɗannan makamai na third an gina su ne ta yadda za su iya tsarewa tare da ruguza duk wani makami mai linzami kira ballistic mai tafiyar gajere ko kuma matsakaicin zango da aka cullo a ranar litinin din da ta gabata koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami kira ballistic guda hudu waɗanda ke tafiyar matsakaicin zango inda uku daga cikinsu suka yi tafiyar kilomita dubu ɗaya sannan suka fada a ruwan tekun ƙasar japan kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani janar ɗan ƙasar sudan ta kudu da ya sauya sheka ya ce shugaba salwa yana ɓata ƙasar kuma lokaci yayi da za a kawar da gwamnatinsa. Janar Thomas waka ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da murya Amurka a wata mabuya da ba a bayyana ba. Jim kaɗan bayan da ya ƙaddamar da wata sabuwar ƙungiyar 'yan tawaye mai suna National Salvation Front. A cewar General Swaka, shugaba Kir yana ta kashe mutanen ƙasar tare da cin amanarsu da kuma dishe musu burinsu. Saboda haka, ya zama dole 'yan ƙasar su fito kwansu da kwarkwatarsu su ga cewa sun sauke shi daga mulki. A watan Disambar shekarar 2013, rikici tsakanin shugaba Kir da tsohon mataimakinsa Riek mashar ya barke bayan da Kir ya zargi mashar da wasu mutane goma da yunkurin yi masa juyin mulki. Majalisar Dokokin Kasar Hungary ta amince da wata sabuwar doka wacce ta ba da umarni a fara tsare masu neman mafaka a wani sansani da ke kudancin iyakar kasar, yayin da za a ci gaba da aiki a kan takaddun da suka gabatar domin neman izinin zama a kasar. karkashin wannan doka wacce aka amince da ita a yau talata za a rika tsare bakin haure a wasu dakunan kwantena ne labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da aka sanar da rufe tashar sauka da tashin jiragen saman birnin tarayya abuja domin fara tashi a jihar kaduna Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ba lallai ne a kammala aikace-aikacen da ta fara yi a wannan Larabar ba, amma komai na tafiya daidai ya zuwa yanzu. Za ku ji ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara cikin wannan rahoton. da yake amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan zagayen gani da ida irin ayyukan da ake a filin sauka da tashin jiragen saman kaduna makaddashin shugaban kasa farfesa mi shi banjo ya ce kammala dukkan waɗannan ayyuka kafin laraba ba lalle ne yiwu ba amma fa an umarci dukkanin 'yan kwangila su kara azama it will not be in a complete state of readiness uh, by wednesday but I expect that within a very very short period thereafter it should be. Sai dai kuma duk da haka shugaban hukumar kula da filayen jiragen sama na nigeria injiniya Sale da Noma ya ce jiragen za su iya ci gaba da fara tashi da sauka a wannan ranar Laraba domin kuwa dama can suna sauka da tashi sai dai za a iya ci gaba da gyare-gyare. Eh a shirye muke za a iya tashi a Laraban nan ai ka san ko da muna aikin ma jirage suna sauka suna tashi saboda haka abin da muka yi tun daga lokacin da muka taho nan muka soma ayyukan nan mun ƙara gyare-gyare ne don mu samu yawan fasinjojin da za su wuce ta nan a samu a samu yadda za a yi a kula da su. Sun samu maslaha da kamfanonin jiragen da da suka ce ba za su biyo kunan ba ban da ɗaya? Ka san wannan tun da ba za mu tilasta musu cewa su zo su tashi ta Kaduna ba abin da muka yi shi ne sun zo sun duba duk shirye-shiryen da muka yi kuma sun nuna gamsuwarsu amma ko su tashi daga nan ko ka su tashi daga nan wannan wani abin nan ne wanda sai mai shugabannin su ne za su ɗau shawara ko su tashi ko su tashi daga nan amma a shirye muke mu karɓe su game da matakan da gwamnati ke ɗauka domin jin daɗin fasinjoji a wannan fili na jihar kaduna kuwa injiniya sale da noma cewa yayi gwamnati ta shirya sha'anin tsaro amma ga waɗanda za su tashi daga nan su tafi abuja ko ta mota ko ta jirgin ƙasa duk an gyara hanyoyin mota an kuma sa jami'an tsaro a hanya kuma ita ma ya faɗin kanta an kara mata jami'an tsaro saboda haka duk dai a shirye muke don mu ga lallai duk wanda zai zo kaduna da niyyar zuwa abuja an kai su lami lafiya. to kowane irin tsarin tsaro rundunar 'yan sandan najeriya ke ɗauka domin tabbatar da ba a samu matsala ba Alhaji Ibrahim Idris ne speta jana na 'yan sandan Najeriya. Kowane irin fannin police da kasan na bomb ne, counter terrorist unit ne, mobile ne, masu kannuka da 'yan sandan ciki duk za ku gansu a nan. Mako da suka wuce yanzu. Hanyar nan za ga police a wurin A daren nan ne dai wa'adin daina tashi da saukan jiragen sama Abuja ke cika yayin da za a fara sauka da tashi a garin Kaduna a ranar Laraba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. a gaida isa lawal ikara a wani bangaren shirin faɗakar da jama'a a kan cutar masassarar cizon sauro wanda murya amurka tare da haɗin gwiwar cibiyar bunƙasa ƙasashe masu tasowa da ake kira usaid ke yi shekara-shekara Ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafa ta VOA Flamingo FC da ke Bauchi ta samu nasarar doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sokoto Academy da ci biyu babu ko ɗaya. Murtala Faruk Sanyinna na da ƙarin bayani. an dai fafata wasan ne a babban filin wasa na giginya da ke sokoto inda kungiyar voa flamingos ta yi nasara a kan rima academy ta sokoto da ci biyu da nema wasan ya soma ne da zafin gaske tare da kai hare-hare daga dukkan bangarorin biyu to amma voa flamingos ta yi amfani da damar wasu 'yan kurakurai daga bangaren rima din ta kuma zura kwallayen biyu sunana mubarak abdullahi kaftan na voa flamingo in ka lura dama ya kamata mu ce su mun ji zabin sabila da mun yi dominating din su losing concentration suka yi mu kuma already mu riga mun yi adoption gaskiya sunana amin umar ni ne kaftin na rima academy to wannan abu ya riga ya faru daga defender mu ne shine suka samu wannan matsala zuwa attackers shi an matsalolin da mun ka fuskanta a yau sanusi bello zuru lulu shine mukaddashin shugaban hukumar kwallon kafa ta fa a jihar sokoto ya kuma shaidi wasan wanda ya ce yana da muhimmancin gaske alhamdulillah gaskiya da farko da ina godiya ga voice of america because muhimmancin da suka luba ga irin yanayin da kwallon kafa ke kawowa na wayar da kan jama'a ga dukkan al'amuran da suka shafi mutane a wannan gidan rediyo lalle a gaske suke cewa kwallon kafa tana isar da sako na duk wani abu musamman wannan hadarin cizon sauro wanda yake ya addabi 'yan najeriya kwarai da gaske musamman wannan bangare namu na arewa kuma musamman a jihar sokoto wannan ba karamin tasiri bane kuma ba karamin taimako bane kuma ba karamin abu bane in kallura a cikin mass stadium din nan ga mutane sun taru suna kallon wasa amma ta wannan logo din da waɗannan abubuwa yana ƙara tunatar da su cewa zazzabin cewa sauran haɗari ne ba ƙaramin ƙoƙari ba ne ga voice of america wannan wasan dai ya zo ne jim kaɗan bayan kammala babban taron gangamin faɗakarwa a kan zazzabin cizon sauro wanda muryar amurka ta shirya tare da haɗin gwiwar hukumar tallafawa ƙasashe ta ƙasar amurka wato usaid a asibitin ƙwararru ta sokoto murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaida Murtala Faruk Sanyenna. Ɗazu-ɗazun nan ne makaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya rantsar da sabon babban alkalin kotun kolin Najeriya a fada shugaban ƙasa da ke birnin tarayya Abuja. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya turo mana. From this day, the 7th of March 2017, Honorable Justice Walter Onogen, Chief Justice. Daga yau, bakwai ga watan Maris shekara ta 2017, mai girma mai shari'a Walter Onogen, babban alkalin kotun kolin Najeriya, ka zamanto ubangida kuma bango majinginar babban abin tunkahon jama'a, daidaito, adalci da gaskiya. Justice and truth. farfesa oshin bajo wanda ya yi magana cikin sassanyen murya mai ban tausayi da jan hankali ya ci gaba da cewar responsibility is an awesome one it is the closest that man serves wannan wani babban nauyi ne kusancinsa ne da dan adam yake zama tamkar wakilin ubangiji allah maɗaukakin sarki a ban ƙasa kana da ikon akan rayuwa da ma makomar mutane baki ɗaya kana da ikon tabbatar da mulkin mai mulki ko kawar da shi daga doron mulkin kana kuma da ikon sa ido akan dukkanin alƙalai tunda ba mu muka sa mutane dole zama alƙalai ba su suka zaɓi su zama alƙalai to ya zama wajibi su yi abin da ya kamata fiye da mu sauran gama garin mutane than the rest of mukaddashin shugaban kasa kenan farfesa yemi oshin bajo ke rantsar da babban alkalin kotun kolin najeriya sabon babban alkalin kotun kolin najeriya walter onogen ya ce a matsayin jagoran bangaren shari'ar najeriya bisa abubuwan da suka faru baya yana tabbatar muku makullin zaman lafiya makullin duk wani kyakkyawan al'amari a demokaradiyance shine bin doka da tsarin mulki wannan shine maslahar matsalolinmu turakin tikau alhaji aliyu sale bagare da ke zaman tsohon mataimakin gwamnan jihar Yobe na da kalmomin shawara ga sabon babban alkalin kotun kolin Najeriya. gaskiya to shi ya kasance ya yi koyi shugaban ƙasa, kuma ya sai ya daka laptop na duk dan adam a duniya ita ce judiciary ya aiki fakani da Allah to abubuwa da yawa a gasar za su gyaru musamman ma yan cin hanci da rashawar nan da ake kama su ya tsaya ya ga cewa ya dawo ma kasar Najeriya kudaden da mutane suka zalunce da Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. a gaida Hassan Maina kaina. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan rantsar da babban alkalin kotun kolin Najeriya da aka yi yau. Shin me kuke fatan ganin yayi yayin da ya fara wannan babban aikin? Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun samu na kira na farko daga Kaduna. Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna. Yawa sunana Murtala ina kiran ku daga gare daga gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Malam Murtala kana lafiya? na ce a kalau hajjiya. To me za ka ce? Hmm. Eh, shawaran da za mu bashi shine cewa gaskiya kamata ya kawo juyin hali ko canji mai girma a harkar shari'a. Mm. duba da za ki ga eh, rabin da gaje shari'a da kwasa kwanan da gani a adamawa an zartar musamman gwamnan nan hukunci to ba wani babba ko wani wanda suke almudana a gwamnati da aka zartar musu da hukunci kuma ya kamata su gyara wasu kundin tsarin su na shari'a wanda mutum ya laifi ba sai an ɗauki lokaci mai so ba a kai shi gidan yari in na gidan yari ne in na kuma wani huku tara zai biya biya tara musamman ma kirko su kotu wanda kamar wanda aka taba yi baya kamar irin su fita haka wanda ana kai mai laifi kara ɗauki wata biyu uku an zartar mai da hukunci kuma a rage cunkoso a gidajen yarika haka kawai muke gaza To Malam martala kenan daga Kaduna mun gode da ra'ayinka mun sake samun wani kiran daga Kaduna dai. To, assalamu alaikum hajiya barka da warhaka. Barka ka dai da wa muke magana. To, kina magana da akarami ne daga Sheikh Abubakar Mamun Gumashi Kaduna, shugaban kungiyar Murtalaka na kasar rashin jihar Kaduna. To, akarami me za ka ce game da rantsar da babban alkolin wato alkalin kotun Najeriya? To, gaskiya za mu ce mun ji daɗi da aka rantsar da shi yau kuma gaskiya wannan ba abu ne na farko ba. Hmm. Kuma shi wani alkalin ya kamata ya kasance darasi a gare shi domin alƙalansa gabata kowa da rawar da zai taka amma kamar yadda dan uwana ya faɗa na riga sa tsakanin Allah muna son ga cewa dai a rika tabbatar da cewa ya jage ya sa jan ido na mm. ganin cewa manya-manyan barayi na ƙasar nan ya to cewa ana hukunta su tsakanin da Allah ba wa a yanke hukunci ba a ta ɗau ƙara ya zamanto sai ɓarawon akuya ko ɓarawon handset shine za a zama to an azabtar da shi ko an hukunta shi hukuncin da ya kamata manyan tsohon gwamnoni da suka yi wani sata da suka kuma wasu jam'iyyu suka zamanto sanatoci ko kuma suka zamanto wasu abubuwa da tsohon ministoci mm. to ya kamata gaskiya a hukunta su a ga an hukunta su a gidan yada ne sun zauna gaskiya ko kuma shi na mutum ya rike ko wani cewa. to a karami kenan daga kaduna mun samu wani kiran daga bauchi salamu alaikum da wa muke magana daga bauchi alaikum ana tare da sani bakuwa bakin kasuwan central market bauchi To Malam Sani Bako muna jin ka. To mun yi murna sosai da samun babban jagora a bangaren shari'a na kasa gaba daya. Hmm. Kuma muna fatan zai amfani da zaman da Allah ya bashi da nauyin da Allah ya dora masa abin ta sauko har kananun kotuna na kananan kasa can don a yi adalci. Hmm. Wannan shi ne fatan mu. to malam eh, sani bako kenan amin amin eh. malam sani bako daga bauchi mun gode da ra'ayinka. Har yanzu muna da sauran lokaci muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan rantsar da babban alkalin kotun kolin Najeriya da aka yi yau. Shin me kuke fatan ganin yayi mun samu wani kira daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Malami daga Kaduna muna jan ka. To ga dukkan alama layin malami daga Kaduna ya goce mun samu wani kiran daga Neja. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Neja. Kuna magana da Sa'adu mai nama daga ga jihar Neja Mina. To Mallam Sa'adu muna jan ka me zaka ce game da rantsar da babban alkalin Najeriya kuma me fatan ka? To mu dai muna masa fatan alkari. kuma Allah Ubangiji ya ba shi ikon rike nauyin abin da aka ɗora masa a kai. Hmm. Wa gabanin iya maganan muke nan yau kimanin shekara ɗaya kenan da 'yan watanni muna kiran wai kuma mu ba. Allah sarki gashi yau an dace. Wallahi to muna dai masa fatan alheri Allah Ubangiji ya ba shi ikon rike abin da aka bayyana. to malam sa'ada kenan daga neja mun gode yanzu kuma bari mu je yobe hello hello malami daga yobe muna jan ka muna magana da ado taras direba in gurin yobe state nigeria to malam ado muna jan ka muna murna da wannan alkali da ya zo Allah ya sa ya koyi da wannan alkali da ya daure tsohon gwamnan Adama wannan irin su muke so a Najeriya masu hazaƙa. Hmm. Dan barayi sun cika mana ƙasar nan muna so a taimake mu a yakan mana su. Hmm. da haka shi ne ra'ayina daga inguru yobe san najeriya ado charas ke to mallam ado charas daga yoba mun gode yanzu kuma bari mu je taraba Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ah, da wa muke magana? Ah, to muna jin ka. Eh, muna goda da shi da abin da ke fara da batun sabon eh, abin nan nadin eh, babban alkalin najeriya eh eh muna godiya don wallah mun da mun da mun da abin da muke so muna so muna amfani da masu ratan kudin najeriya wallahi mm. to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je maiduguri Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Da Alhaji Usman Kaɗi daga Maiduguri. To Alhaji Usman muna jan ka. menene ne ra'ayinka? Eh, mun yi birna da naɗa wannan sabon alkali wannan mun yi birna da naɗin shi. To amma kuma birnan mu a ya rike amana kamar hmm. yadda kar ya ji tsoron cewa wannan ɗan gidan wane wannan ɗan gidan wane. ya kasa yin shari'an kirki allah dai ya rike amana sosai allah tabbatar da alheri kuma muna masa murnan allah sa ya gama lafiya to amma alhaji usman daga maiduguri mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar benue Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana da Ismail daga nan Benue State. to Malam Ismail muna jin ka. Zan ba wannan sabon alkali muna so jajirce ya yaƙi waɗannan barayin na Najeriya waɗanda suka dabaibaye mana ƙasa suka sa mu cikin ƙangi na wahala to su muke so abin nan ba wai barayin awaki da shanu ba. Hmm. Ba barayin awaki da kaji ba. Hmm. wayannan talauci ne da wayannan manyan suka saka mu ciki shine ya jaza suka fara idan ƙasa ta normal to insha Allahu komi zai daidaita muna fatan Allah ya yi masa jagora ya taimake mu gaba daya To mun gode Malam Ismail daga Benue da wannan ra'ayin naka kuma a nan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Ga sharhin da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka na aiki tare da abokiyar kawancenta rwanda domin taimakawa kananan yara su koyi karatu ranar goma sha shida ga watan fabrairu hukumar kula da kasashe masu tasowa ta amurka usaid ta kaddamar da shirin a dandalin groups kole kinyaya domin wayar da kan al'umma a kan shirin gwamnatin amurka na ba kananan yara ilimin matakin farko wanda ya kudura aniyar bunƙasa ilimin kananan yara 'yan kabilar kiyawanda miliyan guda cikin shekaru hudu masu zuwa An kaddamar da shirin bayar da ilimin koyon karatun ne a matakin farko da haɗin gwiwa ma'aikatar ilimi ta ƙasar Rwanda, kuma shirin ya ƙumshi ayyuka kashi uku da za a kashe kuɗi sama da biliyan 68 na kuɗin ƙasar Rwanda, kusan dala miliyan 80 kenan na dala Amurka. An gina shirin haɗin gwiwar ƙasar Amurka da Rwanda na ilimantar da yara 'yan ƙabilar Kiyawanda bisa tabbacin cewa ilimin da ƙananan yara suka fara koyo a makaranta ne ginshikin tasiri ko kuma nasarorin da za su samu a makaranta. ayyuka guda uku da shirin samar da ilimin matakin farko na ilimin zamani su ne shirin da ya haɗa da shirin mu koyi karatu wanda aka yi wa lakabi da murika dusom da na iyayen yara da al'umma da kuma shirin koyawa yara rungumar aƙidar karatu ko ba makaranta ba a ƙaddamar da shirin ku koyi karatu mureke Dusom a ƙarƙashin shirin save the children daɗin gwiwa ma'aikatar ilimin gwamnatin ƙasar rwanda sai kuma shirin soma monye wanda zai horas da malamai da kuma samar da isassun kayayyakin aiki ga makarantu zai kuma karfafa wa ma'aikatar ilimin ƙasar Rwanda manufofinta da suke goyon bayan koyon karatu da kuma shirin horas da malaman makarantu na Teacher Community Mentorship of Practice Program da ƙungiyar lafiya mai zaman kanta ta ƙasar Amurka a Rwanda mai suna FHI ta ƙaddamar ta samar da wani shiri a yanar gizo da zai ba malamai damar samun kayan aiki da kuma damar ɗaukan darussan aikin malunta ta yanar gizo. jakadiyar amurka a rwanda erika j bax ruggle ta yi karin haske akan amfanin haɗin gwiwar ma'aikatar ilimi da ƙungiyoyin jama'a kuma ƙaddamarwa ta samu halartar ministan ƙasar wanda ke kula da harkokin ilimin firamare da sakandare da kuma babban daraktan hukumar ilimin ƙasar ta ruwanda kuma su duka ukun sun yi aiki tare da iyayen yara daga ƙauyen gucumbi domin samarwa da ƙananan yara irin kayayyakin koyon karatu irin na karkara haɗin gwiwar mu da gwamnatin ƙasar ruwanda da malamai da iyayen ƙasa da kuma iyayen yara ita ce hanyar samun nasarar shirin samar da ilimin zamani a ƙasar Rwanda kamar yadda aka shirya a ƙudurorin shekarar 2020 a cewar jakadiya Bax Ruggle. Ta kuma ƙara da cewa muna aiki tare da dukkan ƙawayenmu wajen goyon bayan ilmantar da ƙananan yara domin kowanne ƙaramin yaro ya samu damar cimma nasara da kuma haɗa hannu wajen ciyar da ƙasar Rwanda gaba. Wannan shi ne sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Masu sauraro za ku yi mana aikin gafara saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba. Agogon mu anan birnin Washington DC yana cewa karfe 4 saura minti uku yanzu kuma ga labarai amma a takaice. shugaban amurka donald trump ya ce sabon shirin tsari da zai yi wa kwaskwarima kan kiwon lafiya wanda 'yan jam'iyyarsa ta republican suka fara aiki a kai abu ne mai ban sha'awa sai dai mai yiwa shirin ya fuskanci tarnaki a majalisar dokokin ƙasar a wani sakon twitter da ya aiki shugaba trump ya rubuta cewa dokar da ta samar da tsarin kiwon lafiyar da kasar ke amfani da shi a yanzu wanda tsohon shugaba barack obama ya samar annoba ce kuma yana rugujewa cikin gaggawa kasar iraki ta nuna farin cikinta bayan da amurka ta cire ta daga jerin sunayen wasu kasashe yawan rinjayen musulmi da sabon umarnin da shugaba donald trump ya bayar na hana su shiga amurka yayin da sudan wacce ke ci gaba da kasancewa a jerin kasashen ke nuna adawarta da matakin a wata hira da ministan harkokin wajen iraki ya yi da kamfanin dillancin labarai na associate press ahmed jamal ya ce matakin janye sunan iraki a jerin kasashen zai kara yaukin dangantakar da ke tsakanin amurka da iraki musamman ma a yakin da suke yi da kungiyar is mai tsatsauran ra'ayi amurka ta aikawa da koriya ta kudu wasu makaman kariya a mataki na farko da ake kira thad a takaice waɗanda za ta kare kanta daga takalar da makwabcinta ta arewa ke yi mata kamar yadda wani kwamandan amurka a yankin pacific ya faɗa a yammacin litinin admiral harry wato harry harris ya ce wa kore ta kudu da waɗannan makamai wani mataki ne na tabbatar da danƙon zumunci da ke tsakanin amurka da koriya ta kudu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan Malam Suleiman Tarawali ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.